هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون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 اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو أكو قوة ترى watan sha'awan mai yake da suna watan ramadan hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya yi mana dace da murwafaka na duniya da lahira don tsarikin sunayensa muna cikin suratu fatir aya kuma ta uku irfa sautar hmm? na'am eh hamsin da uku na amlayi ko da yake faɗi dai wurin za a nemo shi walakinnahum kafaru bihi ko na'am daga eh ya yarmuna bil suna jifa a duhu min makanda suna jifan musuluncin a duhu to yanzu ta bayyana shi ne shi ne daɗi na kakan tambaya ba ka duba gaban amma bari ka gani yarmuna bilgaibi min makani bai ce bi ƙafafihimul batila da hidu al-haqqa walakin la sabila kaga suna jefa ƙarya don suna son su zo gaskiya da ita la sabila ila zalika alaikum assalam ayan saula ƙarfi rimi ko aran gama to aya ta uku ya ayyuhan nasu skuru ni'matallahi alaikum ya jama'an duniya gaba ɗaya musulmai da kafirai dama duniya kashi biyu ne mummunai kafirai to ya ayyuhan nas nan duka gaba daya uskuru ni'matallahi alaikum ku ni'iman Allah da Allah ya ni'imta ku da ita ko kwa gode hal min khaliqin lahiyar yarzuqukum shin akwai wani mahalici ba Allah ba da yake ciyar da ku ya shayar da ku ya wadata ku min sama wal ard wato wanda yake maku ruwa daga sama wanda yake tsirar muku da amfanin gona shi kuma daga ƙasa la ilaha illa huwa ai babu wani abin bautatawa da gaske sai shi kuma shi ke azurta ku daga saman shi ke azurta ku daga ƙasan shi ya mayar muku da dutsen ya zama zinari kuke fada a kai fa'an na tofakon yaya aka juyar da ku daga Allah kuka kama hawa kuka kama balon-balon wa in yi kaddibuka fakada kuddibat rusulun min qablik idan suka karyata ka ya rasulallahi ba wannan ne farko ba mugayen mutane ne tuntuni sun karyata manzannin kafinka wailallahi wa ilallahi turja'ul umur Tau tau'an aukar zuwa ga Allah ake mayar da al'amura baki ɗaya. Wannan ayoyi ta ukun nan dai ya amuru ta'ala jami'an nasi an yi yadkuru ni'matahu alaihim. Allah tabaraka wa ta'ala na umurtan gaba ɗayan mutane. Su tuna ni'imomin Allah da yi a kansu. التي لا تحصى وهذا شامل لذكرها بالقلب اعترافا وباللسان ثناء وبالجوارح انقيادا شيء جنما wannan ya tattaro ambaton wa'annan ni'imomi Allah ni'imomin Allah da zuci wannan zai nuna yarda da su kenan aitirafan biha wa bil lisani an bato ni'imomin nan gode musu da harshe wannan sana'a su yi yabon ni'imomin su yabi wanda ya zo da ni'imomin ni'imomin sun kai ni'ima kuma wanda ina ni'imomin ya kai mai ni'ima wa bil jawarihi sannan da gaɓaɓuwa in kiyadar wato kenan nan aka ce a tuna ni'imar Allah dole ana bukatan tunawa da ita dinnan sau bangare uku da zuci a ce a yi tirafi, da harshe a ce sana da gaɓaɓuwa in kiyata fa'in na zikira ni'amihi ta'ala da'in da shukrihi domin tuna ni'imomin Allah tabaraka wa ta'ala na janyo godiya ga Allah godiya ga ni'iman godewa mai ni'iman Allah shukurillah thumma nabbahum ala usulin ni'ami sannan ya faɗakar da su akan tushen ni'imomin duk kusan wata ni'ima daga nan ta tsiro al khalq ar rizq shi ne ƙarshen nema halittawa azurtawa faƙala halmin khalikin gairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ardi ko akwai wani mai halittawa wanda ba Allah ba da yake ciyar da ko ya azartar da ko daga sama ya azartar da ko daga ƙasa babu walamma kana min al tunda da abu ne ai wannan kowa ya san shi annahu laisa ahadun ya khaluqu ba wani da yake halittawa wa yarzuqu illa Allah nataja min dalika an kana dalika dalilan ala uluhiyyatihi wa ubudiyyatihi kaga nataja hada kenan wannan ya taso daga wannan wannan ya ba mu fa'ida daga Allah ne ke azurtawa Allah ne ke halittawa ya ba da fa'idan an kana zalika dalilan wannan ya zama hujja ala olohiyyafi cancantansa a yi masa ɗara cancantansa a yi masa ɗara ba zai yiwu ba shi ya halitta ya shirya kafa ya halicci mutanen kafa sana ce wasu ƙattin banza ne za su yi dokoki haza zulmut haza kismatun biza. ga mai wuri ga mai halittawa da kayansa mai kashewa ya raya ya azurtar ya tsora ya sauke sannan kuma a kama bautan wani a yi ɗa'a a yi biyayya ga wani wani ne zai zo ya tsara abin da za a bi ha za su an kana zalika dalilan ala wa ubudiyyati da cancantar a yi masa ɗa'a shi kaɗai Wani hada kwana la ilaha illahu fa'anna tufakun ba abin bautatawan gaske sai Allah to saboda ne da wani dalili ake karkatar da ko bayin Allah kuma kuna kallon su suna karkacewa ba mai magana ai wannan ba magana ba kaɗai ba dole a tsaya ma a tabbatar da Allah ne abin bautatawa kuma ta hannun ta ƙarƙashin annabi Muhammadu sallallahu domin zamaninsa ne an yi annabawa zamaninsa ya ƙari yanzu zamani na annabi Muhammadu ne wanda dubban annabi Muhammadu yake bi ba to kafiri ne ma'ana kafiri dan tawaye in mutum ya ji ce masa kafiri to kabi ne ai ba kabi ba dan tawaye kake ana cewa wasu yan ta'addar kone ne cikakkun yan ta'addan aiki to wanda yake kafiri ai shine cikakken dan ta'adda yayi wa Allah wa mudu ta'addanci yayi wa mahallicin Allah wa ta'addanci. Fa'an fa anna tu'fakun tusrafuna min ibadatil khaliqir raziqi li ibadatil makhluqil marzuqi tusrafuna an juyar da ku daga yin da'a bautatawa mahalicci mai azurtarwa zuwa ga bautatawa abun halitta wanda aka halitta kuma shi ci da shi ake wannan saƙon aya ta uku kenan aya ta hudu wa in yukadzibuka idan ma sun ƙaryata ka ya rasulallahi ya ayyuhar rasul falaka uswa liman qablaka min al-mursalina kanada abun kwaikwayo ainihin ga wa'inda annabawan da aka aiko kafin daga cikin manzanni uswa biman qablaka da wanda ke kafinka minal mursali faƙada kuzibat rusulun min qablika an ƙaryata manzanni kafinka haka duniya sai wannan duniya gidan jabal gwalo wa uhulikal mukazzibuna an kuma halaka masu karyatawa ina fir'auna ya wuce ina hamana ya wuce ina ƙaruna sai ma ya wuce ina lamaru do idan wa antum ala tariki ayyuhal kuffar wa najjallahu rusula Allah ya tseratar da manzanni wa atabaihim wa ila Allah turja'ul umur kuma a gama duka zuwa ga Allah za a koma na'am kanjir ai ba fushi da yawa ba duk shi kofin iri na mai kuma kofin ne ƙarshe kofin لكم فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إن إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير يا أيها الناس كمان تتذكرنا إن وعد الله حق القول الله جسكياني za a mutu za kuma a tashi za a yi hisabi za a yi sakayya falata gurran na kumul hayatun duniya kada rayuwan duniyan nan ta ruɗe ku yau za ku kama ba ku kama ba wata mai zuwa za a kama shi ma bai kamu ba sai baɗi sai wata baɗin sai wata shekarar ba za ku kama ba maganan Allah gaskiya ne wala ya gurrannakum billahi algaru sannan kada wani mai rudi rude ku da Allah daga Allah shedan kenan kaga yan fashi biyu sun haɗu ga duniya rayuwarsa ga shaidan to Allah ya gaya muku kakkuru da su inna shaitana lakum aduwwan فاتخذوه عدوا للي شيطان مكيني قريب كما جد جد ذائك وكي شيطان مكيني ما ذي تبكامك على الحريبة إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير أينا كذا مبيان صدي نمتاني دع الجنوب liyakunu min ashabis sa'ir don su kasance daga ma'abota wuta mai hauhawa wajen zafi wajen azaba alladina kafaru lahum azabun shadidu ai kafirai na da irin wani azaba mai tsanani wanda ma la'ainura wala uzunun samiyat wala khatara ala qalbi bashar wannan azaba wallazina amanu wa'inda suka yi imani kuma wa amilu salihati lahum maghfirah suna da irin wata gafara wa ajaruna kabiru da lada mai girma wanda ladan nan ya kasance aljanna ita ma aljanna fiha ma la ainura wannan ayoyi tun ta biyar zuwa ta shida ya ƙulu ta'ala ya ayyuhan nasu inna wa'adallahi haƙƙo wa'adallah ainihin bil ba'afi tashi ba a shakka mutuwa tunda kullum baba ya mutu kaka ya mutu tsama ya mutu kuwa ta mutu mata ta mutu waye ma ya mutu kowa ma ya mutu sarki ma ya mutu dabba ta mutu mutum ya mutu maciji ya mutu waye ma ya mutu ai ba a shakkan mutuwa abinda dan adam ke shi ja in ja tashi to alkawalin allah zai da mutane gaskiya ne ka daina ma shakkan wal jaza ساكية على الأعمال حق إتما ساكية بسكياتي يدكي ذا حكونتا كده هكا أي لا شك فيه ولا مرية ولا تردد باكو كانتو سكينسا باب شك باكيكم قد دلت على ذلك الأدلة الصمعية والبراهين الأقلية قد دلت على ذلك الأدلة معنى دليل سنينوني أكم وانا السمعية وال والبراهين الأقلية فإذا كان وعده حقا إن القول الله يذم قفتياني فتهيئوا له فإذا كوي شيري tun da dai dole za a je wajen Allah na aiko dole a yi tanadi dole in dai za a dawo dole a shirya jawabi a shirya jawabi me yasa an baka takardar gida kake boyewa mushkila ko za ta taso wannan gida na wani cewa ba takarda ta wane ne ya sa hannu ni ne asali koko daga wane ne zuwa ga wane zuwa ga wane zuwa ga wane karshe ya kare da wanci to saboda haka na to wannan ya kamata a tanadi risiɗai da za a kai wa Allah wato ko ta ina mai karfa inda za ka biyo ko ta ina in aka bi za a gane Allah wafi kulli shi in ayi ta dullu ala annahu wa yadda ake bibiyan takarda mai aiki kaga yana bibiyan kowanne takarda kowanne mitin ofanfa ya masa malamin ne ya aje shi wata rana kila ce ana bukatan ofan ina wai tukuna ma kai ma'aikaci ne ina ofan da aka baka Wala. sai kuta ba shi ko ba komai za a iya jijjiga ka jijjigan da za a in ba sa bai ta yi ajalinka mai ajalinka a tsallabe ka aiki to amma ga Allah ba kwata na din takardun da za ku gaiwa Allah suna Allah suna da sauƙi ma'anawiyai ne fatahayya'u lahu fa haurana wata an ta faltandur nafto ko kaddamar qaddamat li ghadi ماذا kaddamta لدين الله yau in ka je lahira mai za ka gabatar Allah ya baka aljanna buri dai aljanna ce to mai kai na aljanna ta ka duba za ka ga yanzu sai aje annabi duk da shi ne abin koyi ka dubi abin da abubakar ya yi radiyallahu anhu ka dubi abin da yarsa ta yi gidan kawai in ka duba abin da gidan suka yi abin jinjinawa ne sannan ka fada can gidan ka fada can gidan ka fada wannan in ka ji duk mutumin da ka ji an kira shi a cikin sabon nan ba banza ba ne ba ba a banza ba ba a banza ya zama haka ba akwai abubuwan da yake yi to kai wanne kunga kunga wanne tarsashi kake da shi a cikin addininka wasu dai kawai in an haife ka mahaifin kai za sa maka suna na sunan ina sunan fata hayyawo lahu wa badiru ku yi rige-rige tun kafin lokaci ya kure zai kure lokaci zai kure zai ba kare gaba ɗaya da ranka da komai kana kallo malam ba ka mori yanzu mutum na wani a cikin mummun sansu kowa ya miƙe kwanci kawai bai iya ko zama ba magana wanda suka mutu na rayu yanzu da muke da su sai yan masallacin nan wani ma sai dai ka faɗo shi za tana da shi zai musamman juma na zaga ya zo ya yi sallah ya tafi ko ya yi sallah ya koma gefe ya siyo da abin nan ko an gama hudu zai je shi shi zai zauna ina fila ina har ce ake cewa kaga ba za ka shiga mai mota ba ka shiga mota ka ce mai tashin tafi ne ba zan tafi ba zan dawo da ruwa sallah na je sai na nitsu an gama duk abin da za a yi in ta kama mai sallar da asar aure sannan tashin koma gida yana zaune fata hayya ula wa ba batiru kabala eh, ne ko kabala eh, ashiya aukatikon ku riga lokutanku الشريفة مي درجة بأعمال الصالحات ولا يقطعكم عن ذلك قاطع yau ka dubi lokacin nan yadda ka san kafi haka ake shi na taso daga ofis da zan zo daki ofishin da zan zo daki na kafin ka so dakin din lokacin an to yanzu ya za a yi na taso sauran karfe kaza ne zan da ce to zauna kana faɗa da lokaci zauna kana faɗa da shi a sake zugewa har yanzu bai tsaya ba gashi nan tafiya yake yi to an yanzu abin da nake son yi ba zai yi wace to zauna kai bi ta kila zai zo in ce a ba zai zo na lagan shiga wani mutum kaman baya gani wai dama can haka ake ne ko kuwa da ba mu da hankali ne yanzu muka yi hankali da ba hankali ne kana abun ka kara zube in hira ta samu a yi in anguwa ta samu a yi in ta kama a tafi yawo a tafi in ta kama a yi wane ne a kama amma yanzu lokacin gashi nan da so samu ne ba za ka yi magana da kowa ba saboda abubuwan da ka ɗaukawa kanka har lokacin kana da lokacin magana da ka ware mata ba diru ba diru ku yi rige-rige da gaske ne ku rige-rige ba da ni da kai za mu a da lokaci a bukatakun yau ne ake can za a dauke a domin wai yanzu uku ta ƙari ka dubi abin da ka faskara buku sun tafi a talatin an yi ji masa ciwo a bukatakun a sharifa bil a'amali saliha. wala taqata'kum an dalika qati'u kada wani mai yankewa yanke ku eh, kada wani mai kawo tallake ikamu kar ku bari duniya ta yanke ku kada ku bari shaidan ya yanke ku hawa na nan kwance tare da ku sannan rai al'abbara da ita na nan sannan bakin ciki yana nan wanda zai sa haushi to nima da ka zuke min lokacin ba sai kuma haushi ya nemi ikama eh, ni gasarar lokacin ba kuma gaba ɗayan a rasa badalan ce to shi kenan yau an gama asara Allah ya kai bu gobe na san yadda za a yi gobe ba zan sake irin wannan sakewan ba fala ta na kumul hayatu duniya ai bila zati da daɗinta ana nan ana neman daɗinta ya ki samuwa kuma za ka kai ma in ka tara daɗin nata za ka kai martaban da ba za ka ji daɗin ba abinci sai dai ka ci maganin yunwa ruwa sai dai ka sha maganin kishi ba daɗi wa shahawatiha da sha'awanta wa ha an nafsiyya da abubuwan nemanta ainihin na rayuwa to idan kuka shagalatar da wannan jin daɗinta da kyale-kyale nata fatulhikum amma kuliktum lahu ta ku shagalantar da ku daga abin da aka halitta ku gare shi yawwa kai min shaida gobe ba zai tambaya ba tunda a yanzu ba a wannan hali su yi mai isa masu ɗaukar nan ne ba sa shi ai duk wanda ke area da ya kamata a ce a dinga samu ana dan ɗaukan shi sai wanda ne, kuma yankwane kake amma ya riga an daukar za a ji ana kallo wannan ku ne kuma zan dinga sharhin ku ta inda za a gano wannan wani kenan ban fara ba sai idan kuka bari shi kenan ta ka ji ana ce ga mutanen bala masu baccin nan wancan ma wani yaro ne ga tsofaffin tangaran amma sauran indomi din kuma kiwon faru a duniya za su san da wasu su yara kiwon faro fatulhiyakum amma kwaliktum lahu ta shagalantar da ku daga abin da aka halitta ku domin sa mu kagayen mu tsofaffi ta shagalantar da mu lokacin ya kare ba mu ga wani abin arziki da muka aje ba babu to kuma za ku zauna ku fara haka tun daga yanzu kun ga ku tashi la Allah Allah ya taimake mu ku kai kokari mu mu samu ku ta da mana da komada jakar mu ba komai ciki da Allah abin da kuke yi a dan ana dan ba ana yafata mana ana zuba mana ana zuba mana mu samu kota tashi amma me ake da abin nan da kwance uwa kwance hmm? uban bai hassala komai ba kuma dan aka sake samu matashi irin uban abu ya ɓaci don ga ku tashi kakku ba mu kunya ولا يغرنكم بالله الغرور ولا يغرنكم الغرور بالله kada wani mai rudi rude ku da Allah alladhi huwa shaytan alladhi huwa aduwwukum fil haqiqa shaytan shine makiyin ku na gaske fattakhiduhu aduwwa haka Allah ce babu ranar sulhu da shaytan har abada ba za a sasanta ba tunda ba a to ta ina ma kai sulhi da aduwi fattakhizuhu aduwa ay la litakun minkum adawatuhu ala bali walitakun yani adawatuhu ala bali minkum adawa da shi ta zamo cikin tunaninku zai saka ya shagalar kuma ku saka ku faɗaka wala tuhumilu muharabatahu kullum wakati kada ku aji fada da shi a kowane lokaci fa innahu yarakum wa antum la tarawnahu ai kaji dole mu fi shi shiri tunda yana ganin mu mu ba ma ganin sa ya kamata a kullun gidajen mai tadda da tsaro karanta suratul baqara yi sa aka je aka kashe mu kuɗi ba don ku je gasa ba ko sai kuma menene tsaron gida daga nan ku zama tsaron anguwa daga nan ku zama tsaron al'umman annabi muhammadu an ba da kuɗi kun haddace ƙura'ani to ya kamata a kullum a dinga jin suratul baƙara na amu suratul baƙara ta zama haddace ta haddatacciya wurin yaya da iya da mata da wane ne ta zama ta zama tangaran wa huwa da'iman lakum bil marsa tutur ina mafakanku to saboda haka nan ku ko da ina ganin ku ina fakonku lokacin da za ku yi bacci ina gani ai ko bacci ba za ka kwanta ba sai ka sa garkuwa dole ka nemo bullet proof sai dai wannan bullet proof din wacce kasa take kera shi babu shi ba kasar da take kera shi a duniya bullet proof din shaidan daga Allah yake باسمك اللهم وضعت جنبي وباسمك أرفعه dubbacin duniyan da zaka kwanta ya zama ka nemo wannan sulken kafa yana aji yau bismika Allahumma amutu wa ahaya wancan ya fi romo amma duk zai baka abin da kake nema amma ya kamata yau kai wannan gobe kai wancan ta inda zaka samu damar yin sa bi da hudurin kalbi ai shi ne in an samu mace to za ka kwanta bacci to maza yi alwala ka je ka kwanta ka je ka kai azkaru ka kwanta kamar aisha take cewa eh, za ka kwanta ka fara jin bacci tafi ka yi alwala ka je ka ɗauki sulken ka kasa ka ɗauki sulken ka kasa shi kenan je yi alwala ya kwanta ya ce bismikallahumma amutu wa ahaya sun kuma ya kara da wancan ya kamata an koya masa salo-salo domin ai ana bukatan wadatattun makamai to shi na ko bacci kake ka riga a cikin sulke kake bacci to kaga kana na shi shaɗai na na tun da duk wanda bai wannan askaru ba ai ma wannan a fili yake zai zo ya same shi ainihin yi kwanta ya raba kansa gida uku ya kulle uku ya kulla wannan ya kudure ya fa kafa ya taka ya ja ijijjiga yadda ke shi cikai ta bacci eh, dare da tsawo ya koma ta can ma ya kulla ya kulla ta baya kana nan kana kwance kana kana tashi ka tashi alhamdulillahi alladhi amatani ba'da wa ba ba'da ma amatani ko ne mai kamar da irin wannan to ɗaya ya tarwabe sai ciwon jiki ka ji kata ana jin jikin kabarin ɗan huta in tashi a ina ka yi mai ke kana zuwa kai afuwaki kai alwala to za ka je abun iyalai ko za a yi ne amma dai da ka ɗan jingina ka dan haka ka tsaya ma kai kafaji mai bakawa kana miki kana Allahu akbar ka ji gari ta yi ma ta yau yau ka gwada duk tashin da za ka yi ka tashi ko da irin tsofaffi masu ƙashi wahana to tashinka za ka tashi za ka ji tare da ta yau za ka jira ne kawai nan ya yi zafi ya ta wannan ma ya yi zafi ya ta wannan ma ya yi zafi ya ta tun da sosai sai jikin ya yi zafi tukuna wa huwa da'iman lakum bil mirsal innama ya da'o hisbahu yana kiran mabiyansa wanda suka amsa masa liyakunu min ashabis sa'i hada gayatu kai to ya za mu tsaye dauke wannan aboki wa maqasuduhu mimman tabi'ahu ga duk wanda ya bi shi an yuha an yuhana gayatal ihanati ya wulaƙanta ya ƙasƙanta sa ƙasƙanta بالعذاب الشديد آية بقوي ثم ذكر أن الناس انقسموا بحسب طاعة الشيطان ai mutane sun rarrabu daidai da wurin bin shaidan din nan wa adamiha da rashin bin ila kismaidi wa zakara jaza'a kullin minhuma fa qala alladhina kafaru ay jahadu ma ja'at bihi sun ƙaryata abinda manzanni suka zo da shi wa dallat alaihi al lahum azabun Shadidu suna da azaba mai tsanani a ina fi nari jahannama ya cikin kurkukun wutar jahannama can shadidun fi zatihi azaban azatin azaban kanta na da tsanani Wa wasu haka sifan sa, wa'adda mu fiha abadan fiye a abada tun da ka fi raini, za su yi a cikin ta haɗa abada, babu rana fita. Haka za a kulle wutan nan da su yau mana haɗa sarari. amanu wanda suka yi imani ya kafa biƙala, amanu biƙala bima da Allah wanda suka yi imani da zukatansu da abubuwan da Allah tabaraka wata'ala ya kira idan imani bihi wa aminu imani kadai ba zai bin sai an hada da aiki ba zai yiwu ba mutum ya zauna ya ji magana ya gaskata ya gyada kai idan an tashi aiki kafta riga sai ta ha wannan ba a cikin mai ke ba duk na cikinmu in aka tashi aka ce za a aiki kaza zai yi da abun da zai iya yi ai ba da gababuwa kaɗai ake aiki ba ai ma aikin bai samu ba sai da aka masu kuɗi aka tara abun da ake tarawa sannan aka samu masu imani da wannan aka haɗu gaba ɗaya tun yana ɗan kaɗan ya koma ya kai mai yawa wa amilu ai bi muqtada zalikal iman suka yi aiki da bukatan wannan imanin abinda wannan imanin ya hukunta yi bi jawari al'amal al’amalar saliha ayyuka da aka yi su saboda Allah lahum maghfiratun li zunubihim suna da gafaran zunubansu Ya zulu biya an sharra wal makaroha wato yazulu zulu sharra kenan wal makaroha biya. sharri da abun kyama zai narke zai gushe da wa'annan ayyuka na gari anhum daga mutanen nan banda haka bayan zunubi an narkar da shi an kawar da shi wa ajarun kabirun kuma a zo a biya su biya da tsoka ya hasulu bihin matalo na أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون لك أفمن زين له سوء عمله shin za a yi daidai da mutumin da aka kawata masa munanan ayyukansa ɗan in ya kawata wa mutum aiki gani ike shi yake daidai wani sana yake ba daidai ba a duk sharrin da yake sai dinga gani gogewa ce fara'ahu hasada sai ke ganin wannan aiki nashi hikima ne fa'in Allah yudhillu man yasha ai ba mamaki Allah ke ɓadda wanda iga daman ɓatarwa bai cancanci ya bi shi ba. wa ya haɗi man yasha ya shiryar da wanda ya ga dama wanda ya cancanci ya zo yi masa aiki ya yadda da aikinsa ai ko a zaune ake aka ce a tashi a aiki kaza kaga kai ba kai ba dole ka dauka akwai abu da kai wa Allah ba a banza ne Allah ya cire ka daga cikin mutane ba kowa ya je ya yi kai kenan baka je ba sun zo sun je sun yi sun dawo kuma kuna daidai ba su na kafa ba wana akwai wani abu da kai wa Allah shi isa Allah ya cire ka daga cikin masu aiki fala tazhab nafsuka alaihim hasarati wala ta zahab nafsuka kada ranka ta tafi hasaratin alaihim bakin ciki akan su, kada budda su wani abu suka yi wa Allah wannan ya kulla ma wancan ya haɗo ma wannan ya bi ta nan wannan ya ɓata ka wancan ya ɓata abin da kake faɗi wancan yi kaza ya ce kai ka kyale su ba su da rabo na hira Allah yi su haka kada ka yi tafi duk bakin ciki a kansu ba su karɓa ba inna Allah alimun Allah mai sani ne bi ma fi su bi ma da duk abun da suke aikatawa eh, ta wannan aya ta takwas ya ƙulu ta'ala afaman zugina lahu amaluhu السيء القبيح ga shi fa mummuna ne aiki wani ma yana faɗin aikin mummuna ne to ba gai ko bana yin da abinda suke ce Allah ba zai gafarta mana ba amma ma ke suke kace Allah zai gafarta musu ce aku ba kafirai ne ba sai dan kun halatta sannan kuma wani wurin sai ka same su suna kirari da aiki shine gagararre wanda an buga an bashi wanda ko ba a buga ba ne ba nan da mai bugun ya zo zai buge ka a wuri guda da kwankwasan kama zai kai nuna ka zai da ya tsaye ka yanke jiki ka faɗi nuni nan da mala'ika zai nuna ka da yatsa wannan ne ke shi kenan zai ka yanke jiki ka faɗi zayyana hu lahu shaitan eh shaitan ya kawata masa shi yanzu za ka samu mai neman mata burgewa yake ke gani mai luwaɗi ɗan luwaɗi burgewa ake gani yana yi su ne wayayyun zamani bi isa wayewa wasanahu hufi ainihi ya kawata masa shi a idonsa fara'ahu hasana yake ganin sa kyakkyawa ai kaman hadahu Allah ila siratil mustaqim ai kaman wanda Allah ya shiryatar da shi ne zuwa ga fatafarki mai kake waddinil qawimi فهل يستوي هذا وهذا لا يستوي يعني أبدا فالأول آه، عمل السوء عمل السيئة ورآه الحق ورأ, الحق باطلا هذا نفرك يا عيكة ممونا عيكي وانا ينا غنين جسكينا كرياشي والباطل حقا والثاني عمل الحسنة ورأ الحق حقا yaga gaskiya gaskiya ne wal batila batilan walakin dal hidayata wal idlal shiriyuwa da bata biyadillahi ta'ala sai yasa kullum ake ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in eh, idan mun baka taimake mu ba ba za mu shirya ba Allah kai dai muke bautatawa kuma kai kaɗai muke roƙo ka taya mu wannan bautatawa idan ba ka mana hannu ba za mu gaji ta wannan makin iki nasara a kanmu in ka buga kai ibada kai ibada kaga kana nema ka ta gagare ka ba zai ka koma ka dinga Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika kayan tunawa da yawa ka sake yunkuri ka taso فإن الله يدل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك يا رسول الله عليهم kada ranka ta tafi a kansu ai alabbalina saboda sun ƙi a sai ka yi sallah a isha'i su bi ka sallah kana bi cewa tarawihi ruwa. mala suna jin ana isa jin haushi so samu ne ce wani ya yi sallah daga wani wuri to baya son yi dare a can yana shigowa wancan yana shigowa wa'annan na ƙara shigowa wannan yana shirya zai fita ka ga wani ko motsi bai yi ba to wanda kaga sun taya ka rayuwa a cikin wa'annan shi ne rayuwa amma ka raye cikin matattu raka biyu alwala biyu shi subhanallah su kuma wai na tsarin za a biya shi haka kuma tsabar lalaci ne ba wata tsaya ce ba inda kallo ne ko wani abu ne aka je aka yi layi sai ka ga ya tsike ya tsaya ya fi kowa ya riga kowa zuwa kuma hmm? to su ba su cancanci a faɗe su ba ko cancantar ta faɗa ba a ta faɗi ba ka baro irin imamu malik kam sana ya salli du'a ba a asubuha bi wudu ilisha arba'in arba'ina sana shekara arba'in ya yi yana sallar asubahi da alwala ishiyar da za a yi sallar magariba a nan da za a gama masu canza alwala yanzu a ci gaba da karatu na na gamawa ne zo yi jawabi na gamawa ne han magariba in magariba ta yi a ce mata yi juya kawai a sahu an kira sallah a dai kira sallah ne kawai amma ba wani mutum da zai zo mu ne kawai a ana kawai ana kira sallah ana ga ce to sunan to amma kusan suna jin tara bisa goma masallaci da ta yasa ko alwala. to ba za ta koma tsaye ba hamaju hamaju wancan ko da yake ba zai ai wannan ba a ma magana ko a lissafi ba bai ma hau motan ba ta tafiyar to haka كاغن فإن الله يذل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم شينك تقدر أنك تفي أكانسو nan kwatankwacin yanzu kana tsakiyar musulmai dingin ka ne musulmai amma an gama sallar isha saboda sallar da kake ba irin ta ake so ba kana so irin wanda za a yi fi fi fi fi fi fi fi fi in mutum ya taho sallar gida gudu da daddowa in ya sake ba zai samu ba ana zuwa sha an gama shi nan daga nan sai mai sai wurin hira سأبيس للظالمين بدلا sai hakuri na bakin ciki akwai bakin ciki amma ba za ka bari ba eh hau da gaske ce wani ke ce sai kamar yanzu shi a ce an ba shi liman an yi sallar isha masallaci a cike ya yi tasbihi ya gana tashi daidai kada su gama tashi ce to bismillah mutu istawu sahun farko da ke kusa da kai su za su fara watsewa sai ganga wani yaro ya rugo da gudu ya tsaya kusa da kai eh, yan yaran da sun zo sun tabu su za su bi ka akwai inda za ka je babu su ko su babu su wani ma za ka ga babansa ya tsaya ko kusa ta kai saboda gidan ba za ka ce bar min shi kai ma ba za ka fara ba sa'a ana da sahu goma to yanzu kana da rabin sahu nan za ku yi ta yi ku yi ta yi su ma wani ya gama ce mana ta yi tsawo kaga masallacin wani ana yi da wuri wuri masallacin wani ana gajejerun surori masallacin wani ana gajejerun surori kai ma in ka koma gajerun na ko neman da yana zuwa ya to kai ma ta shi ka tafi kawai da dangane gado magana hasanu da muka yi kaga ba za ka fasa ba sai ka tsora ka ci gaba da yi in suka baka kai kaɗai dama farkon abin da za ka yi ka shi lafafi ka sahu goma sun koma rabin sahu to ka shi lafafi ka ai ba lafafi ka za ku yi ba ita ma tana gajiyarwa ma a sa lafafi ka ce o'o ana sa lafafi ka saboda mutane ne tun da babu mutane ku bai haka ci gaba da yi ku kashe gulob ɗin ku na masallaci da ya fara wutar kuma guda ɗaya ya ishe ku ɗaiɗai haka ai aladdallina alladina aladdallina bakin ciki akan batattu alladina zuyina lahum a amalihim wanda an kawata musu munanan ayyukansu suna ganin su kyawawa wa da kuma shaitanu 'anil haqqi hasaratin ai e, fa laysa alaika illal balad Na alaika illal balad inda ka gaya musu har suka taimake ka suka ka ai shi kenan وليس عليك من من من هداهم شيء وليس عليك شيء من من babu komai kanka na shiryatar da su iyakaci ka yi bayani hidayatu bayani هدايتك والله والله هو هو الذي يجازيهم الله شي زي ساكا مصر بأعمالهم إن الله عليم بما يصنعون الله نافر da abun da suka aikata dinnan in watsa wanda suke yi inda suka tattafi sun tsaya a kan titi ne suna hira a'a sun wuce gida ne a'a daga nan sun zarce anguwa ne a'a menene kallo suka tafi me Allah na kalla abin da suke yi نعم والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور والله الذي أرسل الرياح Allah tabaraka wa ta'ala shine wanda ya aiko iska yan geography suna cewa su ne suke yin ruwan sama yau makaranta kaza ana ruwan sama ku zo ku yi duk makarantu sun watsi za su je inda ake ruwan sama bayan sun hada abinda suka hada su gawa sai ce sai ka ji jahilai na cewa Allah ke yi Allah sarki a duba da kyau za ta yi a gano jahilin a ciki in ma can da kake ce musu jahilai su jahilin ko kuma kai ne jahilin kuma ma kai arne arne tun da ka ɗauko aikin Allah da yake yi kana cewa su wayanda suke yau da ka ce wace an yin zuwa kwatan kwatan sababin kaza ai kaman kaza ne alamomi iri kaza amma Allah ba alabu Allah shi san kayan da ke haɗawa ko ya haɗa wanda abin yake tafiya da kanshi wallahu allazi arsala ar-riyaha Allah shine wanda ya turo da iska iskoki fatusiru sahaban haka sukan tarkato gizagizai wasu kunahu sai mu shayar da shi shi wannan ruwan gizagizan nan ila baladin mayyite zuwa wata ƙasa matacciya ya bisa fa ahayaina bihi al ardha mukara ya kasa da shi ba'da mautiha bayan ta bushe ta yi barau kadalikan nushuru to haka tashi yake wannan alama ne daga cikin alamomin tashin alkiyama duniyar nan za ta kone ba konewa na wuta ba za a mace gaba daya kurmus ba kowa ba komai a samu lokacin da za a diba daga nan in an yi ruwa to ruwan rayuwar jikuna ne ba ruwan rayuwar ciyawa ne ba eh, musu za a ta da mutane irin yadda ake tsirar da ciyawa idan aka narka ruwan nan mai wannan na ce aka yi goma aka kara goma kuma wata goma goma a ƙarshe arba'in kenan to wannan ganye wannan ruwa gaba ki ɗauko wanda jiki zai tsiro ya koma ya haɗu duk wani gashi na fa ya dawo daga inda yake an tattalo shi daga nan sai a hura kaho rayuka rai ya tarwato ya tsawo kowanne ya mai shi to haka subhanahu wa ta'ala kazalikan nushu to dai wannan aya ta tara alama dai sai daga cikin alamomin tashin alkiyama kuma alkiyama tashin na mai yiwuwa ne yukubiru ta'ala an kamali darihi, Allah na ba da labari daga cikakken ikonsa wasu a ta judihi wannahu arsalar riyaha fatusiru sahaba tana koro gizagizai fasukunahu ila baladin mayyiti fa'anzalahu ah, Allah alaiha Allah ya saukar da wannan ruwa a garin ko a ƙasan فأحيينا به الأرض نكرايا كسادش بعد موتها فهيت فهيت البلاد قصى تجارو ترعي والإباد وارتزقت الحيوانات دبوبي سكا أزرتو دا أبوينشي دا أبوينشا ورسعت في تلك الخيرات suka ci wannan alheri na ƙasar kazalika ai allazi ayal arda wanda iraya ƙasa ba da mautiya yanshurul amwata zai tado da matattu ma haka min kuburihim in ko aka tashi lamari ya ƙari sai sai hisabi don an tashi kan hisabi ya tabbata to me ka tana da me ka zo da shi iya ko gona ka je ba usulubi ba daɗi amma kana da shi zaka daɗe ba ka dawo ba ana iya kai karfe ɗaya ba abin da ya dame kana a ƙarasa nan a ƙarasa nan ba za mutum zai dinga a gona yana ja alhaƙo je kayi wa wannan haƙun ba min kubore ba da ma mazzaka humul bala bayan bala'i ya kekketa su ya mutsutsuka su ya kacaccala su fa ya suko ilaihim mataran turo musu da irin wani ruwa kama sa ƙahu kaman yadda aka turo shi ilal ardil mai tafi fayan ziluhu alaihim Allah ya saukar da ruwan nan a kansu fatahayal ajasadu jikunkuna su rayu wal arwahu min alkobol. fayatuna liqiyami bayna yaday illahi in an taso su su zo domin za su tsosa tsaya a gaban Allah a tambayi kowa ya hakuma bainahum wa yafsila baina bi hukumihi al'adala yani wa yafsilu anin bi hukumihi al'adali da hukuncin sana adalci nawa yanzu <coughs> shida wajen yana ka yayi gudu ana da tsaya ana babu shidan dai da ka na bi su na bi ku bashi sauran a hada da na najiya in na tashi karba hmm? a ina yau fa uku uku kuma in bari sai bayan karba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 تربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين